ونسينا وعملنا بما شئنا وكلنا كل بما وجدنا وعملنا ورحمنا على بيتنا بيوم العالم وفق لله وعليه وعملنا وتعبدنا حسنا وتعبدنا اللهم تعالى وعن خالق الاستواء والتشريف وعنا بالحمد وعن سبحان ربي رب العزه عما يقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 ya yi muna rahama ya nuna muna ƙarshen wannan yini na goma ga watan ramadana na shekara ta 1441 wanda ya yi daidai da yau uku ga watan biyar miladiya 2020 alhamdulillah gashi za mu ci gaba da karatu kamar da aka saba a wannan majalisi wato a wannan haraba ta masallacin tsohon gidan yari a nan argungu muna roƙon allah ya muni jagora muna roƙon allah ya albarkace mu baki ɗaya ya ƙara muna imani Mu'asif na jama'a ce zalatul gida wa iqamatu sunna a isma'ila idris zakariya allah ya haskaka kabarin shi ya gafarta mishi malaminsa take abubakar gumi marubucin wannan tafsiri allah ya gafarta mishi ya kuma yahe mishi muna addu'a dukan malumman sunna allah ya gafarta musu ya yi musu rahama khalifa shek muhammad sani ya haya jingir muna masa addu'a allah ya mishi kariya ya kara mai taimako Allah ya sa da mu da shi gaba ɗaya mu gama lafiya ko mu yi hira wannan aikin a cikin gidan aljanna duk wanda suke taimaka ga aikin tafiyar da addini Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya taimake su mataimakan malam na majalisar malamai da shugaban gudanarwa na ƙasa sheikh nasir abdulmuhoyi da sauran mataimakan shi da shugaban rundunar agaji ta ƙasa alhaji isa wazirin muhammadu gombe da sauran mataimakarsa, da duk waɗanda suke wa addini hidima a matakin ƙasa ko jiha ko ƙananan hukumomi har zuwa rasa allah ya gode musu ga wannan aikin da suke yi wannan ƙasa mu najeriya allah ya ƙara mata albarka allah ya walwale mana matsalolin da muke fama da su na tsaro da gurguncewa tattalin arziki da turutoci da sauran abubuwan damuwa duka allah ya ɗauke muna muna addu'a ga shugabanninmu baki ɗaya na siyasa tun daga shugaban ƙasa da sauran ma'aikatansa a zuwa gwamnan jihar kebbi da masu taimaka masa ga aiki muna addu'a ga mu ta kabi ƙarƙashin jagorancin mai martaba alhaji ismail muhammadu mera mu ne musu addu'a baki daya har karamar mu allah ya taimake su ya musu jagora to gashi za mu ci gaba da karatu ajin aya ta tara ko ya na amanu tun falatu fala je mun karanta wannan sai aya ta goma inna man najawa min shaytani sha ɗaya ya yi halami na amonu da za ƙila lakun فاستقوا kada mance wannan sura tana karantar da mu ladubban majalisa wato ladubban da ya kamata a bi a kowace mazamna ta ilimi ko ta ibada sun matakaddama yi bayani adabil majalisi sai aka ci gaba da bayanin ladubban mazamna fakala ta'ala ubangiji ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya suka imani da Allah suka imani da manzonsa suka imani da littafinsa suka imani da ranar lahira imani ingantacce to idza qila lakum tafassahu in aka ce muku ku yalwata fil majalisi ko kuma fil majalisi kamar yadda shi makarancin mu ya karanta a in ma an ce majalis mazauna to ta hada duk mazaunai in ma an zo da jam'i to duk da yana nan jam'in wato linnabi wannan mazaunar ta annabi sallallahu alaihi wasallama aulin zikiri ko kuma wato wata majalisa ce ta karatun alkur'ani a ta jalisa man ja akum wato in an ka ce ku yalwata don wani da ya zo ya samu inda ya zamana to kada ku yi bakin cikin taho wani a wannan majalisi na alkhairi cewa a bashi wurin zama ya zauna to don haka fafsahu ku yalwata yabtahi Allahu lakum Allah zai yalwata muku fi duniya wal akhirah a duniya da lahira wa idza qilan shuzu idan kuma aka ce ku tashi li yajlisa man huwa awla minkum domin wani wanda ya yi ku matsayi aka ce tashi kai wane ya zauna bil mahalli wato gaba gidan da kake zaune li ilmihi ko saboda daraja sai ta ilimi aw li amalin ya amalu fihi ko kuma wani aiki da zai yi a wannan wurin yana yi a wani aiki da zai yi muhimmi wato zaman shi na yahi zaman ka wurin shine ne fa'idatin amma don wata fa'ida da ta game jama'a mai an ce tashi fanshi zu ku tashi ai ku mu tsayi biyu na an kusa kuna masu daɗin rai ba kuna masu jin zafi ba bi zalika da wannan lima fi zalika min al saboda akwai maslaha a cikin wannan wato don an ce wane ka tashi ga wani nan ya zo muna son ya zauna wurin nan ko kuma wani don saboda matsayi ne ko saboda ilimi ne ko kuma wani aiki da zai yi to akwai maslahar da ta sa an kai haka nan don haka kai ka yi hankuri wala tazmiru hikidan kada ku koye hasada da kike juna tsakaninku da wannan mutum a ce don ne saboda wani za a tassan daga nan shi kenan kiyayya ta shiga kada ku yi hakan wa fi qira'atin bi dhammi ne. wata qira'a ana cewa fanshuru wata qira'a kuma fanshiru ko da zamma ko da kasara illahu alladhina amanu minkum Allah zai dauka zai ɗaukaka darajar muminai daga cikinku bi ta'ati wanda suke yin da'a fi zalika ga wannan umurnin ma'ana Allah ya alƙawarin muminin da aka bashi umurni aka ce ya tashi ya tashi cikin daɗin rai ba tare da harara ko kuma ƙyaƙƙyacewa ba to Allah alkawarin zai ɗaukaka darajar shi sannan wayar bayin lazina utul ilma darajat kuma Allah zai ɗaukaka darajar malamai wanda Allah ya ba ilimi Allah zai ɗaukaka darajojin su fi duniya a cikin duniya wa fil jannati haka nan a cikin aljanna idza fa'altum zalika idan kuka aikata haka fa inna allaha yarfa'ukum bil imani in ku aikata wannan umurnin da aka baku Allah zai dauka darajar ku da imani fitti bayil amri saboda kun bi umurnin Allah kada ka dauka cewa wannan ɗaya ka girmama ko kuma don shi dai kai a'a Allah ne ya baka umurni kuma duk lokacin da Allah ya baka umurni in ka bi Allah zai baka lada wa fi wujudin ilmi hakanan Allah zai dauka daraja ku saboda samun ilimi Wala amali bihi da aiki da shi eh, saboda haka Allah ya alkawarin ɗaukaka darajar malamai mataki-mataki da ɗaliban ilimi yarfau ɗin nan majazumun jawabul amri fi shiru. wallahu bima na khabir Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa Ai alimun bil muti'i wal asi Allah ya san mai biyayya ya san mai sabo gare shi wa ya jazi kulla wahidin bima sana Allah yana saka ma kowa da abin da yayi Allah ya ba mu ikon aikata aikin kwarai da biyayya domin mu samu kyaukyawan sakamako wa min adabil majalisi yana daga cikin ladubba na mazamna ta'azimun nabi girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama bima ya'udu naf'uhu lil fuqara'i wato shine a yi wani abu wanda amfanin shi zai dawo ga talakawa inda iradati munajatihi lokacin da mutum yake son shi gana da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi wani aiki na girmama annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan aikin na girmama annabi sallallahu alaihi wasallama yana da amfani ga talakawa gaba daya ha anil ifradi fi su'ali kuma an hana wato faihoyewa wajen tambaya wa yumayyizu bainal muhlisi wal walmunafiki kuma wannan umarnin da za a basuwa yana rarraba tsakanin musulmin kwarai mumini na kwarai da munafiki wa muhibbi duniya da mai son duniya wa muhibbi lahira da wanda yake son lahira Allah ta baraka ta'ala yace ya na amanu Nam. Ya ayyuhal na amanu, ya ku waɗanda suka gasganta suka yi imani, idan na jaitumun rasula, ai arattun munajati idan kuna son ganawa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, ba baina na jawakun sadaka, to ku gabatar da sadaka wato gabanin ku gana da annabi sallallahu Alaihi wasallama. zalika khairun lakum wannan shine yafi alkhairi gare ku wa ataharu kuma shi yafi tsarkakewa li dhunubikum ga zunubanku wal amru lin nadabi wannan umurni ne na mustahabbanci wakila wasu malamai sun ce kana lil wujubi fa nusika fa nusika al wujub da ya kasance dole na wato a farkon al'amari da aka bada wannan umarni in kana son ka gana da annabi sai ka yi sadaka dole ne to sai aka shahe wajabcin da kaulihi shine da zancen da ubangiji yayi yace a ashfaqatu ma an tuqaddimu fa in lam tajidu Allah tabaaraka wa ta'ala ce a wannan sadaka da aka ce ku gabatar in ba ku samu ba wato ba ku samu ma ta na bihi ba ku samu abin da za ku yi sadaka da shi ba fa inna Allah furun hakika Allah mai gafara ne kuma ga ganawar ku da kuka yi da annabi rahimun bihim bikum kuma Allah zai ji kanku yani fala alaikum fil munajati min ghairi sadaka babu lahi akan ku idan kuka gana da annabi ba tare da kun sadaka ba thumma nusika luzum zalika bi qawli sai ubangiji ya ce a ashfaka su فإن لم to alarma ya ce a shafakatun ko da ta haƙiƙi alhamzata ne mu kuma mun karanta da ta haƙiƙi a a shafakatun a halin fuskokin kira'a ne ga sunan guda uku Allah ta baraka wata ala ya ce ko kuna jin tsoro an tukaddimu bai na yadda na jawakun sadakat na ku gabatar da sadakoki kamin gana ku da annabi sallallahu alaihi wasallama afadayiku ala fuqara kuna jin tsoron a kunta ta talaka. fala yastati'una an yunajun nabiyya talaka ya zan ba su iya ganawa da annabi ma sidikil haja tare da kuma akwai bukata ta gaskiya ila zalika zuwa ga ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallama to saboda haka tunda akwai jin tsoron haka Allah ya ce fa iz lam tafalu idan ba ku aikata wannan sadaka ba wa taba Allahu alaikum Allah ya dawo da ku ma'ana an wancan umarnin an janye muku shi fa a salata ku tsaye da sallah ku ci gaba da tsaye da sallah wa atu zaka ku bayar da zakka wa ati Allah wa rasula sannan ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon shi ai dumu ala zalika ku doge akan waɗannan ayyuka wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa ai alimun bihi yujazikum alayhi thumma haddada ta'ala kuma Allah aya ta gaba ya kyace ya manyan haduru majalisar nabi mutumin da zai zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la listifadatin lidinihim ba su zo don neman fa'ida su more ga sanin addininsu ba bal a sun zo wannan majalisin littajassusi domin leƙen asiri kawai to kun ga majalisar annabi aka haka ko? amma majalisar ka wani na tahowa don ta si yanzu mu majalisar ga tamu wani na tahowa don ta si eh ana samu ko Allah ya sauka eh, Allah ta baraka wata alaiti alamtara to sai an ce a tajassusu larabci ne ana nuhin leƙen asiri ko bincike daga nan ake ce ma jasus ɗan leƙen asiri ana ce mai jasus kamar da laraba suna ce mai al'ayin eh, shi ma ɗan leƙen asiri ne to Allah ta baraka wata ta'ala yana magana akan irin waɗanda za zo irin majalisa ta ilimi ko ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko wata majalisa ta addini ta karatu amma ba dan neman fa'ida ba a kawai sun zo suna son su ɗauki wani abu kawai su je da shi su yada Allah ya ce alam tara ba kai dibi ba ila ladina tawallau zuwa ga mutanen nan da sun kajibinci jibinci kauman waɗansu mutane su wayancan mutanen da sun ka jibinci wasu su ne munafikai wa an ka jibinta yahudawa wato suna da soyayya suna da kawance da yahudawa to su waɗannan mutanen da suke soyayya da su gadib Allahu alaihim Allah ya yi hushi a kan mahum to da yahudawan da munafikai don Allah ya hushi da su ah, mahum ayil munafiquna minkum munafikai ba su cikin ku ku musulmi wala minhum sannan ba su cikin yahudawa ba a yi musu rajista cikin yahudawa ba nan ku kuma da aka lisafta su in aka zo wajen kida ana cewa ne shi ma mumini na wani to ba su cikin ku ga hakika ne bal hum muzabzabuna a su wato masu kai da kawo ne sun raba kafa wa ya ala al-kadhib suna rantsuwa akan ƙarya ay qauluhum innahum mu'minun suna ce wallahi mu musulmi muke wallahi mu mu'mine muke wahum ya'lamuna alhali sun san annahum ka fi na ƙarya karya suke rantsuwar da suke yi ƙarya suke yi musuluncin su bai huce laikonsu ba bai kai ga zukatan su ba a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya yi musu sanadin azaba matsananciya innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle su munafikai da duk wanda yake aiki irin nasu a can da wuri da yanzu to aikinsu ya yi muni tir da aikinsu in ji Allah subhanahu wa ta'ala now Na'am, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Ittakazu aimanahum junnah munafikai sun riƙi rantsuwar da suke yi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kaza to sun ɗauki wannan rantsuwar ita kariya da garkuwa gare su ala an fusim ga kawunan su wa amwalin kuma ita za ta kare musu su fasaddu bi hal mu'minina an sabilillah sai suka tare mu'minai daga yin jihadi wato daga aiki fi sabilillah su yaƙe su su kashe su su karɓe dukiyarsu kaga dama wajen yaƙi mutum na amfani da garkuwa don ka a sare ko a soke to wannan kuma garkuwa ta zahiri ce su ko munafikai suna amfani da waggaran a matsayin kariya wanda yake garkuwa ce ta ma'ana eh, ita suke amfani da ita ko shi duk maganar da an ka yi don kakka yi shakka ga imanin sai ce billahi allazi la ilaha illa wallahi tallahi haka abin yi to Allah tabaraka wa ya ce nan tsokariya ta suke kuma shi yasa yawan rantsuwa bai da kyau ga musulmi ba a san musulmi da yawan rantsuwa ba ɗabi'a mutanen kirki ce ba saboda haka abinda aka so ga mumini in zai yi rantsuwa sai ta kai ta kawo babu wanda za a yi sai ya yi rantsuwan nan sai ya rantse amma in ka faɗi ana yadda to mi a mi jawo rantsuwa ba a ce sai ka rantse za mu yadda ba to mi a dalilin rantsuwa sai ka yi shunka amma in ta kai lokacin da za a yi rantsuwa sai ka yi rantsuwa da na ce alaran ma'aika ayoyi suna nan cikin alkur'ani suna nan kuma a cikin kirjinsa saboda haka ɗabi'ar minafikai ne yawan rantsuwa falahum azabun muhin azaba ta wulakanci ta tabbata gare su Allah zai kaskanta su zai wulakanta su a cikin wuta har ma kamar yadda wata aya ta nuna azabar da za a awa munafikai innal munafiqina hmm. Allah Ta tabaraka wa ta'ala ce, lalle munafikai za su kasance cikin darkil asfal gida na ƙasa duka-duka minan nare daga wuta wato wuta darkat mataki daya biyu biyu daya uku uku zuwa uku zuwa har zuwa na bakwai to su suna can ƙasa ƙasan ko dai wanda duk akuriya ko cikin ɗaki na zai sha zuwa ko ba haka ba to bale wuta gidan wuta an ce shi a can ƙarshe to akwai tanadin da an kai ko wurin na wanda ya bambanta da sama walan ta ji da lahum nasira kuma Allah ya ce ba za ka samu wanda zai agaje su ba ba su da wanda zai ce ce Allah ya kare mu saboda haka munafici bai da kyau Allah ya kare mu shi yasa ba a yadda ka ce ma wani musulmi kafiri ko mushriki ko munafiki ba sai in wannan abin ya tabbata gare amma kawai dai mutum kawai a rinka wasa da waɗannan kalmomin manya-manyan kalmomi ne gwaɓaɓan kalmomi na bai kamata ya amfani da su ba shi yasa aka ce in ma mutum ya amfani da irin wannan kalmar ga wani in ba haka in ba haka yake ba za ta dawo gare shi to kaga ai ba a ci gaba ba an ci ba saboda haka mutane su nisanci duk abin da zai sa su cikin jerin munafikai har ma ko mutane suna zargin cewa ne muna ganin ba musulmin kirki ba ne

lan tuguniya anhum amwaluhum wala auladuhum dukiyarsu da ɗiyansu ba za ta wadatar da su ba daga azaba Allah ma'ana wanda yake kafiri ko munafiki to dukiya ta fa ba ta da amfani gare a wurin Allah hakanan ɗaya ne ba su amfaninsa ba su kare shi da komi ba su amfana mai komi saboda rashin imani amma shi musulmi dukiya dai tana amfani ne domin tun da nan duniya ya yi aikin alheri da ita daya ne kuma suna amfani ne domin ya karantar da su su ma masu imani na tare da shi saboda haka yana samun kamisho na aikin da sun kai saboda mi a matsayinsa na malami a matsayinsa na uba to haka yana samun wato wani amfani ga haihuwa nan ɗayan Allah ta baraka wata allah ya faɗa cikin wata aya ce wallazina amanu

to alhaƙana bihim zurriyatihim ko zurriyati ko zurriyata akwai kira zurriyata akwai zurriyati to kuma wannan zurriyat yana yi wa zan ɗayansu yana yi wa zan jikokinsu yana yi ya zan uwayensu da kakanninsu don haka na sama suna amfani da na ƙasa na ƙasa suna amfani da na sama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce matukar dai akwai imani tsakanin ɓangarorin guda biyu kowa mai imani ne to za a riskar da na ƙasa ga na sama in Allah ya kaddari uwaye sun kai aikin alheri mukamin su yi daraja sai Allah ya ɗago darajar na ƙasa a kai su can daidai da uwayen in kuma ɗayan sun kai aikin alheri mukamin su yi girma cikin aljanna sai a kira a jawo uwayensu zuwa ga wannan matsayin nasu wa ma alasna wa ma min amalihim min shay kuma ba a rage ma kowa aiki ne ba ba wai aikin uban na an ka ɗiba an ka ba ɗa ba ko aikin ɗan na aka ɗiba aka ba uba ba a'a Allah cikin baiwa ta da falala ta ya yi haka kun ga wannan ya nuna mana me ya nuna ɗaya suna amfanin mumini eh, ɗaya suna amfanin mumini muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ƙara mana imani baki ɗaya to ah, wala auladuhum min Allah shay'a ulaika ashabun nar wayannan sune ma'abutan wuta masu shiga wuta hum fiha khalidun kuma za su dawo ciki in sun shiga ba su hita har abada yawma yawma yab'athuhum Allah na'am yawma yab'athuhumullahu jami'a ka ambaci ran da Allah zai tayar da minafikai gaba ɗaya da sauran jama'a fa ya halifu na lahu sai minafikai su yi rantsuwa ga Allah annahum mu'minun cewa sun mu'mine ne ba nan duniya sun saba yin rantsuwa a yadda ba su yaudari mutane eh su yaudari mutane da rantsuwa sai su ɗauka ko wajen Allah ana iya ma Allah haka na a yaudare shi kama ya halifuna lakum kama yadda suke ku rantsuwa a nan duniya wa ya hasabuna annahum ala shay sai su tsammanin wai suna busa ga wata fa'ida suna cin wani amfani na wannan rantsuwar fil akhirah al akhirah ka duniya kamar duniya ala Allah tabaraka wa ta'ala ce ku saurara innahum humul kadibuna su makaryata ne fi da'awahum annahum mu'minun wato ga da'awar da suka yi ta su ne Allah ya san ƙarya suka yi don haka wato rantsuwar su ta banza ke kuma ba ta da amfani a wurin Allah istahawaza alaihim shaytan أولئك Istahwaza alaihim shaitan shaitan ya mamaye su ya rinjaye su bi ta'atihim lahu suna mai biyayya fa ansahum dhikrallah sai shaitan ya yammantar da su tuna Allah da ambaton Allah ulaika hizbu shaitan to don haka irin waɗannan da ire-iren su munafikai da ire-iren su sune yan kungiyar shaitan atba'uhum biyan shaitan ala ku saurara inna hizba shaitani lalle jama'a shaitan yan kungiyar shaidan mabiyan shaidan humul khasirun sune masu hasara waɗanda suka tabe li'annahum qad khasiru anfusahum domin sun yi hasara rayukansu bi dukhulihim an-nar al-mu'abbadata alayhim saboda za su shiga wuta wadda za a dawamar da su a cikin wannan wuta thumma zakara hukuman aman sai Allah ya ambaci wani hukunci na bai daya li jami'il kuffari ga dukan kafirai wannan hukunci ya shahe su gaba daya الله يتي إن الذين يعادون الله innal ladhina yuhadduna Allah lalle wayannan da suke saba ma Allah wa rasulahu suke saba ma manzon shi sallallahu alaihi wa sallam ulaika waɗannan fil azallin suna cikin wato kaskantacci almagalubi na waɗanda an karin jaya aihum azallal khalq aihum azallul khalq sune mafi ƙasƙantar talikai gaba daya wa humul kuffaru ajma'un wannan hukunci ne na bai daya ga kafirai sai Allah ya ambaci abin da ne. Allah ya ce kataballahu Allah ya rubuta fil lawhil mahfuz a cikin allon nan da ake rubuta ma kana wa ma sayakunu wato wanda yake komi Allah ya ce ya rubuta ciki aw kaza ko kuma kace kataballahu Allah ya hukumta wa aka sama kana yace kuma Allah ya yi rantsuwa la na ana wa rusuli lalle Allah ya ce sai ya rinjaya sai ya rinjaye da shi da manzanni ne bil hujjati rinjaya ta dalili aw saibi ko rinjaye na takobi wato duka Allah mai iko ne akan komi inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mabuwayi ne mai karfi ne mabuwayi ne la yu'ariduhu shay'un ba abinda zai mu'arada da shi ya gitta ma Allah illa kasira sai ya hasara wa fashila kuma ya kasa cin nasara ثم أخبر تعالى عن المؤمنين الصادقين sai ubangiji ya ba mu labarin muminai na gaskiya masu gaskiya fi imanin a cikin imaninsu mimman ishtamalat alaihim majalisun nabi wayanda yake sune yan majalisin annabi wanda suna nan a wannan majalisa ta annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa ana samun wayancan bara gurbi a cikin majalisa annabi har yahuda har minafikai duk suna nan ba a koyi kowa ba kuma an ji bayani da halin waɗancan to su ko waɗannan ga bayani akan halin su ya albarka mutane alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la tajidu la tajidu qauman Allah mai girma da dawaka yace ba za ka samu wasu jama'a ba yu'minuna billahi wanda suke ba da gaskiya da Allah wal yawmil akhir kuma suna ba da gaskiya da ranar lahira rana ta ƙarshe sannan kuma duk da haka yuwaduna ka same shi suna soyayya yusadiquna suna abotaka wa yuzhiruna al-mawaddata suna bayanar da kamna da soyayya ma'aman haddalla tare da wanda ya saba ma Allah ya saba ma addinin Allah wa rasulahu ya saba ma manzo Allah in dai ka bar Allah to sun barka ko kai wane ne in dai kana son soyayya su to ka bi hanyar Allah ka rike addinin Allah amma in dai kai ka bi hanya daban ba ta Allah ba to su ko kai wane ne suna iya barinka duk yadda suke gare ka da yadda kake da su walau kanu don haka Allah ya ambaci yan uwa makusanta wa'anda su ne a ruwan zama kusa-kusa ga mutum Allah ta baraka wa ta'ala ya ce walau kanu ai almuhaduna ko da wayannan sun ka saba ma Allah sun kasance a ba a hum ubannansu ne wato ubanne suke ga muminan nan aw abna'ahum ko ɗaya suke gare su aw ihwanahum ko yan uwansu ne na jini aw ashiratan ko dangin su ne na kabila bal yuharibunahum ala al-iman diya da suke gare su in sun saba ma Allah to su za su yake su akan imani kama wa jama'a jama'ati min as-sahaba radiyallahu anhu kamar yadda ya faru ga wasu jama'a cikin sahabbai Allah ya kara musu yarda na taba karanta a cikin rijalu haula rasul a tarihin abu ubaida bin al-jarrah cewa an tai wurin yaƙi shi yana cikin rundunar annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifin shi kuma yana cikin rundunar kafirai to sai shi abu ubai da Allah ya taimake shi yana ta kai hari ga kafirai yana karkashe su sai uba ne wai ya zo ya tare shi hana mai yana gitta mai yana kauce mai yana gitta mai yana kauce mai yana sai ya zama shi a abin nan garkuwan kahirai nan kada a kashe su to nan fa sai ce to lallai dattijon ga ba cizon sariya ba kahir cizon sariya saboda haka koya sare shi ko kuma Allah ya yaba mai akan yin haka nan Allah ya yabe shi akan haka domin imani ɗaya kai ya sa mutum ya sare uban shi eh to ba abu ubaida ibn jarrah kawai ba ya faru ga wasu habbai da dama Allah ya kara musu yarda ulaika alladhina la yuwadduna al-kuffara Eh, waɗannan da ba su soyayya da kafirai walau kana bainahum qarabatu damin qurba ko da akwai jinin zumunta tsakanin su zumunta ta kusa kusa to irin waɗannan kataballahu kataba ay asbatallahu Allah ya tabbatar ya tabbatar da al'imani imani fi qulubihim cikin zukatan imani ya samu wurin zama ya samu wurin tsayi don haka za su rayu da imani za su mutu da imani kuma su tashi da imani wa ayyadahum bi ruhin kuma Allah ya taimake su da wani irin haske da wani dalili wato da nasara da taimako minhu da gare shi Allah ya taimake irin waɗannan wa yudkhiluhum jannati kuma Allah zai sa su aljanna da jari min tahtiha al-anhar wadda koramu suna gudana karkashin ta khalidina fiha kuma in sun shiga za su dawo cikin ta radiyallahu anhum Allah ya yarda da su bi ta'atihi saboda da'ar da suka yi mishi waradu anhu su ko sun yarda da Allah bi sawabihi wato sun gamsu da ladar da ya ba su ta aljanna ulaika hizbullah wayannan su ne mutanen Allah ko kungiyar Allah ko jundu rundunar Allah ta'ala madaukin sarki fil ardi a cikin kasa yattabi'una amrahu suna bin umarnin Allah wa yajtanibuna nahayahu suna nisanta hanin ubangiji ala ku saurara inna hizballahi lalle runduna Allah ko jama'ar Allah mabiya Allah humul muflihuna sune sun ka samu babban rabo alfa'izuna wanda suka dace suka rabauta bi khairai daraini da alkhairin gidaje guda biyu gidan duniya da gidan lahira بدأت السورة بسماع الله تعالى شكوى من ردت أمرها إليه وأن سورة المجادلة ta fara da cewa Allah ya ji koken mai koke wadda ta mai da al'amarinta zuwa ga Allah wa a kuma Allah ya kawar da wannan damuwa ta ta ma'ana Allah ya magance matsalarta wa bayyana adaba majalisul khairati kuma wannan sura ta karantar da mu irin dubban da ya kamata a kula da su a majalisu na alkhairi duk wurin zama na alkhairi wato mazamni na ilimi ko ibada ko karatun alkur'ani وارشدت الى ila يسبب فيها الخصال المفسده كما ان mufsida kuma an karantar da mu abin da zai jawo miyagun ɗabi'u domin a kauce musu kuma wannan sura ta rufe da ambaton yarda Allah anil mu'minina ga mu'minai al-mukhlisina masu ikhlasi fi imanin fi imani wanda suka tsarkake imanin su imani na kwarai wa zahum anhu kuma wato Allah sun yarda da Allah Allah yarda da su wa bin najahil azimi kuma sun samu nasara babba mai girma fi duniya a cikin duniya wal akhira da lahira Allah ka sanya mu cikin sai suratul hashr الذين كفروا من

وهي أربع وعشرون آية آية انت عشرين دهلو وموضوع الرئيسي أبين تكي كرن تروى ببندر انت بيان أن نصر الله المؤمنين وتتوى تيمكو ألا يتبتا كما سيماني ألا زي تيمكيسو وتمكينهم على الأرض ثابت كما ألا zai باسو مطعي أتكين كسا cikin ƙasa Allah zai rinjaye da su ana ganin su masu rauni a farkon al'amari amma Allah zai ba su tamkini ya ba su karfi har su kafa daula ta musulunci bismillahir rahim za mu muna fara karatu da suna Allah mai rahama mai jinkai sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard addu'a abin da a cikin sammai da kasai yana tsarkake Allah aina zahahu wa qaddasahu suna tsarkake Allah amma la yaliqu bihi ta'ala ga duk abin da bai dace da shi ba kamar abokin tarayya ko mata ko ɗa wa fil itiyani bima tagalibul aksari wa huwa al-azizul hakim Allah mabuwayi ne shine mabuwayi kuma gwani mai hikima fi mulkihi wa sun'i ah, huwa alladhi asraja alladhina kafaru Allah shine ya fitar da kafirai min ahlil kitabi na daga yahudawa wato yahudawan nan na madina hum banun nadiri su ne banun nadir minar yahudi daga yahudawa dama akwai banun nadir akwai kuma bani ƙuraiza to amma nan ana magana akan banin nadir lamma na ƙadul ahada wannan abin ya faru lokacin da sun kawalwale alkawari allazi kana bainahum wa bain rasulillah wato suna da alkawari tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa sallama inda maqadamihi almadina lokacin da ya zo madina wannan alkawarin ga abin da ya kunsa ala Allah ya kunu alaihi wala ma'a cewa ina son ku zauna mu yi zaman lafiya zaman makwabtaka mai kyau kada ku taimake ni yakin da zan yi da kafirai don da dama ina cikin yaki da kafirai sannan kada ku taimaka min kada ku taimaka ma wani ya yake ni don haka ku zauna matsayin yan kallo suka zauna haka nan falan ma gaza balaran lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yakin badar wa zahara alal mushrikina annabi ya rinjaye akan mushrikai kalu sai suka ce huwa annabiyyu allazi na'atuhu fi tawrati la yuraddu lahu raya suka ce lalle wanga shine annabin Allah wanda an kawo cikin taurata wanda yake in an ta yaki ba wanda za a yi a ci nasara a kai ne a yi raddi tuta ta dawo hakan falan ma gaza uhudan lokacin da annabi ya yakin uhud wa huzimal muslimuna aka karya musulmai musulmai ba su yi nasara ba irtabu sai yahuda sun kai shakka wa azharul adawa ta suka bayyanar da kiyayya li rasulillahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'minina kuma suka bayyanar da kiyayya karara ga masu imani wa naqadul ahada sai suka walwala alƙawarin da a tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa sallam fara ba sayyiduhum ka abu min al to daga cikin aikin da sun kai na walawala alƙawari jagoran su da ake ce ka abu dan ashraf sai ya hau abubuwan hawa tare da jama'a sai 40 rakiban wato mahaya 40 min al-yahudi suka yi tattaki a su yahudawa daga madina ila makka zuwa makka fa atau quraishan suka tai wajen quraishawa fahalahu sun ka kulla kawance da su sun yi watsi da alkawarin annabi suka je suka yi alkawari da mushrikai domin a haɗa kai a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqaduhum ala an takuna kalimatun wahida sun ka kulla magana guda da alkawari da shan billahi lazi cewa magana guda su kalma guda ne ba bambancin ra'ayi tsakaninsu kuma hannu guda suke akan yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana zalika almajlis fil masjid ai wannan zama na kawancin yahuda da mushrikan makka a cikin masallacin kaaba wa aka zulmi saqa baina asaril kaaba kuma sun yi wannan alkawarin ne wato tsakanin labulen kaaba wato cikin daki mai tsarki don kowa na ganin girma wannan daki har yahuda har mushrikan don haka don kada wani ya saba wannan alkawarin an kai shi a cikin daki mai tsarki ثم رجع كعب وأصحابه sai shi shugaban yahuda ka'ab ya dawo da shi da abokan tahiya tai ila ta zuwa binnin madina fa aka bar Allah ta'ala nabiyahu sai Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam bima ta'aqada alaihi ka'ab wa abu sufyan sai ga fa abinda wayannan kungiya guda biyu na mushrikai da yahuda sun ka kulla wato shi ka'ab da mutane ne da abu sufyan da mutanensa to da Allah ya ba su labari cewa ga tanadin da suke yi wa musulunci da musulmai fa amara nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya bada umarni bi qatal ka abin al-ashraf cewa a kai a kashe ayi kundumbala wasu su je su yi kundumbala wanda duke iyawa ya tai ya kashe abu dan ashraf wanda yake yahuda a wannan lokacin suna da karfin makamai suna da karfin tattalin arziki amma annabi ba ya jin tsoron saboda tare da Allah yake to faqatalahu muhammadu ibn maslama sai wani cikin musulmi sahabi da ake ce muhammad an masalama sai ya ce shi zai yi wannan kundin bala ya ce kashe shi kuma ya dawo lahiya lau tun ma'amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa bil masiri ila banin nadir da sai manzo Allah ya bada umarni ya ce abu sa usu kowa ya hito a ta yaƙi a yaƙi waɗannan yahudawa wa kanu bi qaryatin yuqalu laha zahara to suna cikin wannan wata alƙarya da ake ce ma zahara fa'adanu Nubil harbi aka yi musu shelar yaƙi wal qitali sai su hito ku shirya ga yaƙi nan za a kawo musu wa dasal munafiquna abdullahi ibn ubay wa ashabihi ilaihim wato sai munafikai dan ubayu da mutane ne sun kai da sisa domin su ma suna da kawance su da yahudawa sai suka aika musu labari suka ce Allah ya minal min minal hisni kada yahuda su yadda su hito daga cikin wato binnin su dama suna da binni wanda kewaye ne da katanga suka ce su zaman su su hito fa in qatalukum munafiqai suka ce ma yahuda yan han musulmi sun yake ku fa na hanu ma'akum muna nan tare da ku wala na hazulukum wallahi ba za mu tozalta ku mu bari wani ya karkashe ku wala nan surannakum wallahi za mu taimake ku wala in ukhrijtum wallahi in ma hishe ku an kai daga gari la nasaru janna akum wallahi mu ma za mu hita tare da ku wannan ya zo suratul munafiqin ko eh suratul munafiqin to summa innahum ajma'u ala al-gadari bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai yahudawa bayan wannan da sisa da munafiqai suka yi yahuda sun kai tunanin ya za su yi sai suka shirya wata makida wai suwa annabi yaudara su mai kashin gilla da an ya taru da fi salatu mai ashabi suka ce suna gayyatar manzon Allah ya taho wurin su zauna a yi sulhu ya taho da mutum uku kawai wa ya taru da ilayhim salatu min gilmani banin nadin amma ba sulhu za a yi ba sun shirya wasu samarin su guda uku na yahudawa wa azamu an ya harzu wa ma'ahum kanajara wa'in nan samarin su fita da yuƙaƙe masu kaihi masu tsini liyaftiku bi rasulillah dan su wato fatattaki annabi su kashe shi wa man haraja ma'ahu da wannan da sun kai to tare da shi mutum uku fa kashafa timra'atun muslima minhum sai wata mace musulma wadda yake asalin ba yahudiya ce amma ta musulunta sai ta tona wannan asiri shine amrahum bi irsali asiha ta aiki wani dan uwanta rajulun min al-ansari wato wani cikin mutanen Madina musulmin musulmi ce ware don Allah ka kai ka iske manzo Allah asirce bi annahum yuriduna al-gadara cewa yahuda suna son su yi yaudara bi rasulillahi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka kai sauri kakkai nauyin jiki fa adaraka rajulun nabi annabi har ya hayya har ya hanya sai wannan mutum ya ce asirta mai magana ya ce ya rasulullah ta hega kakkai ta akwai sharrin da aka kulla maka wa sarahu da kabarin ya ba shi labarin yahudawa qabla an yasila ilayhim kamin annabi ya san inda suke faraja annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya dawo falan ma kana min al-gadi kaga zama ya ƙara ɓaci ko dama zama ya ɓaci yanzu ya ƙara ɓaci eh an kashe shugabansu su ko sun so su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to ashe yanzu babu zama lafiya gare su to shine falan ma kana min al-gadi gaza alaihim bil kata'i da gari ya waye da sahi sai annabi ya kai musu yaƙi da rundunoni masu ƙarfi fa hasarahum sai manzo Allah ya kewaye su ba shiga ba hita ihda wa 20 laila kwana 21 fa qadhafa Allah ta'ala fi qulubihim ar-ru'b sai Allah ya jeha mai huda tsoro cikin zukatansu wa ayisu min nasarar munafiqina kuma ina taimakon da munafikai sun kai musu alƙawari babu kowa sun ka yanke kauna cewa wannan taimakon dai bai samuwa qalu li rasulillah sai su yahudawa suka ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sulh muna son mu yi sulhu mu zauna da kai mu yi sulhu fa a ba alai yace a babu sulhu tsakanin da ku domin an yi daya an yi biyu kun yi yaudara kun saba alƙawari don haka babu sulhu tsakanin da ku illa an ya farju min al-madina abinda as kawai zama lafiya wanda zai yadda da shi su yadda za su bar garin madina alama ya murhun bihi kuma za a ba su umarnin wanda za su hita da madina fa zalika suke sun yadda in dai an yadda su bar gari sun yadda duk sharadin da aka ba su a ba su fa salahahum ala aljala sai manzo Allah ya yi sulhu da su cewa su bar ƙasa su tashi su bar gari su bar ƙasa. wannan shi'a abinda aka yi da su wa ala anna lahum ma aqallatil ibilu abinda kawai an ka yarda musu kowane mai gida ki ɗauki kayan raƙumi min amwalihin na dukiyoyinsu illa alhilqa wa hiya sila amma banda makamai duk kayan yaki ba a dauka ko guda ba a zuwa da ko ita wa ala an yakhallu lahum diyarahum wato daga cikin sharuɗan sulhu su bau wannan garuruwa na wannan gidajen nasu su yahudawa wa aqarahum da gonakinsu wa sa'irar amwali da sauran dukiya duk komin su bashi nan kullu ahli baitin lahum himlu bayirin wane gida je magidanci duk gida ne an ba su dama su ɗauki kayan rakumi ma sha duk abin da suke so su ɗauka su ɗauka su yi lodi bisa rakumi min mata inim wato na kayayyakin rayuwa walin nabi ma baƙe shi kuma annabi shi da sauran dukiya ganima ce fa fa'alu zalika suka aikata haka tilas wa kharaju min madina suka fita da garin madina ila sham suka koma kasar sham wa ila azri'at suka koma wata kasa da ake cewa azri'at wa ariha da ariha wadda yake tana nan abin nan wato kasar isra'il illa ahala ni sai mutanen gida biyu kawai min abil haqiq wato gidan abil haqiqi wa ali huyay ibn ahadab da iyalin gidan huyay dan ahadab fa innahum lahiqu bi khaybar su kan sai suka koma khaybara wa lahiqat ta'ifatun bil hira sannan wasu jama'a cikin yahuda su kuma suka koma hira kasa ce fa zalika qawluhu ta'ala shine Allah ya bamu labari a wannan aya ta biyu yace huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim eh mu nan ko ta sai dai aya bata kare ba eh, min diyarihim li awwal alhashari Allah ya fitar da su daga gidajensu wato ga wannan tashin ko wannan kora ta farko da an kai musu dan madina eh, akwai kora ta biyu wadda sai na umar ya yi musu yana jin ayat tana da tsawo don haka na jin mu kwana daji ba aiko to shi ke da alhamdulillah za mu tsaya nan muna Allah wa ta'ala Allah ya amfanar da mu da wa'annan darussa kuma Allah ya sa mu tare da cikin lada أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الله آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasu wasu suna da

nan goyi wanda ya tambaya a rika ne ta wanda ya da shi kuma shi ne kuma shi ne ba da ta hmm. daga baya zai ji a irin wannan da kuma mutum ba zai zauna da matarsa ba sai aikata ɗaya daga cikin abubuwan guda uku wato na yin ciyar ko kuma yan gawa ko kuma ciyar ya ke fara da wata malam wata zama da ya yi tsakani ne da ita wanda ke bai sani ba ya wata zama yake sannan kuma an yi yanzu idan mata kawa zai yi da zai yi sai da so da kawo wa rauku to gaskiya da hanyar ko ɗaya da gaskiya to ya yi wannan abuwa na aure ya yi to wannan tambaya na cewa ya yi kuskure ya yi zahari amma bai san hukuncin zahari ba amma yanzu ya samu karatu ya san abin da zahari kuma ya ji an ce ga wanda za a yin kafara kuma min kabla an yi ta masa to afallahu amma salafa dama yan abu ya gabata na kuskure Allah yana yaya amma daga lokacin da ka samu ilimi to dole ne ka yi aiki wato ka yi istidraki ma fata ka yi ƙoƙari ka riski abin nan da ya kuce matukar dai wato bai yi fauti bai zan ba iya kamo shi to shi ko wanga ai akwai ta tadariki lam ya fut domin mi domin matar tana nan inda yanzu matar ta rasu ba ta nan ko shi ya rasu kaga wannan ya yi fauti amma tun da matar na nan to yanzu sai ya kame gare ta har sai ya yi kafara to kuma ni ban yadda da cewa bai iya ko guda cikin uku din nan ma bai azumin ramadana yanzu a yanzu bai azumin ramadana ina azumi dama wayan bauta dai babu shi ba ku yanyi ba kasuwar bayi dama abin da ya rage shi ne azumi da ciyarwa to kuma azumi aka fara ambata sai wanda bai iya azumi ne aka ce shi dawo ga abin nan ga ciyarwa dan ba ta hayiri ne ba ita ka fara zahari ba ta hayiri ba ne tartibi ne an haro da mataki na ɗaya ga wanda bai iyawa ɗaya wata wayan bauta sannan in bai iyawa ya dawo ga azumi in bai iya azumi sannan ya dawo ga ciyarwa don haka ba ka ciyar na zaɓi ciyarwa alhali kana yi azumi eh? to bakin ka ga ja maka saboda haka tunda baki ne ya ja mai sai ya hankuri ya yi kafara sai ya yi azumi amma kuma yanzu kun ga tunda ana cikin ramadana ba a yin kafara cikin ramadana sai dai bayan ramadana eh ya kaurace mata halawar eh, ma ce ya kaurace mata <laughs> to ba kai karanta aya ba kai ka karanta aya na ni ma gare ka na nijiya ya na to mutumin da Allah ya huwace mai dukiya lokacin da yana raye kuma Allah ya karbe shi ya bar dukiyar ga magada to in dai ba shi ya aza waɗannan ɗayan ga shashanci ba ya maishe su wato a 'yan daula ya aza su suna ta fasadi kamar shi ya gina su akan haka nan ba to duk abinda sun kai da dukiya wannan ya tsaya gare su Eh, in sun yi sabon Allah da wannan dukiyar zunubi na busa gare shi eh, yana busa gare su ba busa gare shi ba amma idan ya zanci aza su ga wannan hanya Allah ya ce sanaka tubu eh, wa asarahu wannan akwai rubuta gurabun mutum in mutum ya shirya wani abu na banna to ko baya gare shi wannan gurabun aiki ne na saboda haka abin na kai gare don ba aikin nasu na ba zunubansu na aka kai ba saboda aza su ga wannan hanya shirya su aza su ga wannan hanya ta banna saboda haka ya kamata masu dukiya su yi kokari na tarbiyyar ya'yansu in sun yi tarbiyyar iyakacin kokari to in Allah ya jarrabe su da fantarewa ɗayan nan Allah ba zai kama su ko da sun bar musu dukiya sun yi banna da ita wallahu alam ta fahimta malam da wurin to wannan matsala akwai babin fatawa akwai babin kaza wato mu yanzu bisa teburin ga na fatawa yana da bambanci da teburin alkali mai shari'a a teburin fatawa idan mutum ya zo yana jayaya da mata ta ya ce gawata malam matan nan wato na miƙa mata kaya sai ta yi saku-saku kayan sun hakurce sun ka faɗi sai na ce kai wancan sakaka yake sai mu ce a ba kakata ba tun da babu niyyar saki wannan labzin ba saki ake ne da shi ba saboda haka saki bai auku ba sai a ce koma da kai da matarka ku ci gaba da zaman ku ba mu matsala tsakanin ku amma in an ka gaban alkali tatte wajen alkali tatte mai gida na ya faɗa min kalmar saki sai aka kira mai gida aka ce kai matarka ta ce ka faɗi kalmar saki gare ta ya an yi sai ta to ga ta malam ba saki ne ka ba amma lalle ta rika wani abu ta sake shi sai ce ke sakakka kike sai alkali ya ce to mun rubuta ma saki guda saboda mu ba mu iya leka zuciyarka kuma ba mu yi ma sassauci ko tu ba ta yin sassauci ka raga filin da wasu za zo suna wasa da kalmar saki saboda haka sai in saki gudana sai ya raja a yi ya dawo da auren mata wallahu ala Allah ya yi wa ajiya abu majiyar alaɗi kuma san da ruwa hmm. yau saboda ka yi suka aiko suna neman a taimaka musu da addu'a Allah ya ci Allah ya ci amin wata mata ta yi ko da rakani biyu da mutum ta ce da wani yaro wanda ke ba da lafiya ita ma tana neman a taimaka da addu'a Allah ya ci wani yaro lafiya wata mata ta yi ko alƙur'ani da girma ita ma tana da buƙatar daban-daban tana neman a taimaka masa da addu'a Allah ya biya mu da namu da wasu yana kai